Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci tara 1925 da kuma sittin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu ma tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na yanar gizo wato biyoyi hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da daren yau Alhamis 4 ga watan Yulin 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU tana ci gaba da gudanar da taronta a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. To kowane irin alfanu talakawan nahiyar Afirka za su samu dangane da taron? Bude kasuwanci ga dukkan sassan Afirka gaba dai wanda kira Zireka wanda ta duka ƙasa sai su kawo kayayyakin sosai da cikin ƙasa sai kuna da kuna Yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. yanzu haka an fara gudanar da taron kungiyar haɗin kan afirka ta eu a jamhuriyar niger shin wani irin muhimmin batu kuke so shugabanninku su taɓo a wannan taro lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. alaikum. A yau Alhamis Amurka ke bikin zagayowar ranar samun 'yancinta a lokacin da ake wasan harba wuta a sama da ake kira fireworks a turanci. Iyalai da abokan arziki kuma su tattaru don bikin wannan rana a faɗin ƙasar. Bayan haka shugaban Amurka Donald Trump zai yi wani ɗan jawabi ga al'ummar ƙasar. bukukuwan ranar hudu ga watan Yuli na tunawa ne da lokacin da Amurka ta ayyana samun 'yancinta daga kasar Ingila. a shekarar 1776 a babban birnin kasar wato Washington DC birnin ya janyo dubban mutane zuwa wajen kallon wannan uh, biki a National Mall a birnin. A wannan shekarar shugaba Donald Trump ya sanar da cewar za a gudanar da sarawa da ake yi wa Amurkawa don nuna muhimmancin karfin ikon sojin kasar. za kuma yi jawabi zai kuma yi jawabi daga kasar daga benin daga matakalar benin lincoln memorial jiya laraba ne ya rubuta a shafinsa na twitter cewar za a yi biki da ba taɓa yin irinsa ba ma'aikatan kiwon lafiya a kasar sudan ta kudu sun ce suna kokarin dakile annobar cutar ebola daga zuwa kasar bayan da aka tabbatar da bullowar cutar kimanin kilomita 70 daga iyakar kasar a arewacin demokuraɗiyyar congo likita Penny Nimol ya shaidawa mahukunta cewar akwai bukatar dakila cutar wanda yake kula da yake ganin cewar akwai kuma akwai cutar tana kokarin kawowa sun aika jami'ai guda bakwai zuwa yankin uh, river yan river wadda ta hada da ta hada iyaka da kasar congo dalilin tura waɗannan shine domin su sa ido su kuma kasance da shirin kota kwana game da cutar a cewar yimo a lokacin da yake hira da sashen sudan na muryar amurka. ranar talata da ta gabata aka sami labarin bullar cutar a birnin ariwara wata cibiyar hada-hadar kasuwanci wadda wata mata mai shekaru 40 ta kamu da wannan cuta ta yi tafiyar kimanin kilomita 500 daga benin a kudancin lardin kibok da ke congo ta a cewarta ta kai wannan ta isa wannan guri a arewacin kibuk a tsakanin wurin da cutar ebola ta yi kamari inda mutane sama da dubu da biyar suka mutu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc a ta bakin jami'in majalisar ɗinkin duniya barin wutar da aka yi a daren talata da ya gabata a babban birnin ƙasar libya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44 wasu rahotanni ma na nuna cewar mutane 55 ne suka mutu sama da mutane 130 kuma suka ji rauni hakan na iya zama laifin yaƙi. a kusa da wata cibiyar tsare mutane a babban birnin Tripoli jiya Laraba waɗanda suka tsira da rayukansu sun ga yadda masu bincike suka tono raguzai daga gine-ginen da ya faɗi. bayan sun kwashe lokaci mai tsawo a wajen tarin wajen kokarin fito da mutane ba tare da sun ci abinci ko shan ruwa ba mutane masu, kiwon lafiyan sun ce da cewar wata 'yar somaliya ta wadda ta bayyana cewar wadda ta fake a karkashin wata bishiya yayin da jami'an ke kwarin ganin sun fito da mutane matar wadda ta ce er, er, ai barin inda suke ma ya fi kasar somaliya inda suka yi tafiya daga yamen har zuwa Sudan kuma suka yi wannan doguwar tafiya mai tsawo a wani ɗakin a wani ɗakin ajiyar gawawwaki da ke birnin Tripoli an nannaɗa gawawwaki don a gudu gudanar da bincike na musamman a kansu a yayin da waɗanda suka ji rauni suka kai kimanin mutane da dama. Yusuf Aliyu Haran da kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai rahotanninmu yanzu haka hankalin kasashen duniya ya karkata kan birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar inda shugabannin kasashen afirka ke gudanar da taro a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar haɗin kan afirka ta au domin tattauna wasu mahimman batutuwa da suka shafi tafiyar da wannan nahiya da ke gab da soma zartar da wata yarjejeniyar cire shingen kasuwanci a wani yunkurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen dangane da haka wakilin musulun mumuni barma ya tattauna mana da ministan yada labaran jamhuriyar niger salisu muhammad habi akan wannan taro da yake gudana inda ya fara da tambayarsa muhimmancin taron. Muhimmanci ne da na farko kasar Nijar tana nuna kenan tana cikin tafarkin duka kasashen da duniya da aka samun kwanciyar hankali da kuma ta tabbatar da ƙarfafa zumunci na tsakanin dukkan saman Afirka. Ko da za a gama wannan taro na kungiyar Afirka akwai wannan taro wanda a zakkuwa na samu a yi kasuwanci na bude a bude kasuwanci ga dukkan sassan Afirka gaba ɗaya wanda a kira Zeleka. wanda zai ta duka kasa sai su kawo kayayyakin su sai da cikin kasa sai kona da kona yadda kai na ta kasa ko na yan Nigeria su kawo nasu yan kuka sai ko na Zambi ko na Tanzania kenan kai wannan abu shi da muhimmanci mai din yawa kuma kasa akwai shi abin da shahi wannan kwanci hankali da ta kasa sai nan tunda kowa sai wanda kasa sai namu na nan Afirka akwai gwamnati ta ta je sai ka ko kuma tashi hankali da yawa cikin kasa sai na Afirka kenan dole a zo a zamana a gani a gande kamata wannan abu a kawo a kawo gyaran shi saboda muna Nijar kun san dai muna da matsala kwarai tsare da makwabtan mu na Mali da yan tashi hankali zuwa wajen kuma Boko Haram na na abin da shayi Nijeriya banda shi kuma a kawo bisa ga al'umma na tafarkin demokaradiyya wanda aka tabbata cikin kasa sai na nan yanzu ka sa ku kasa sai biya na Afirka waɗanda in shugaban ƙari ko zai sai shi sai kawo cikin cikas akwai kuma kasa sai wannan da aka tashi hankali cikin su na siyasa to dole ka ga wannan zama za a zo a zamana gani yanzu ya kamata idan kasar na Afirka su zamna su ne su gani bai kamata mu kullum kullum sai mu sai da waje an kawo na abinci ko ko an kawo na taimako alhali mu da kan kasan nan sun da babu irin arzikin da bamu da mm. ina ya kamata mu nazarin mu ga mu da kanmu cikin da kan nan arziki namu kuma mu zamna mu ci shi da al'umma ta bar koma cikin wannan ayyuka da aka zako ana halaka mutane cikin sahara ta mu ta Nijar ko ko cikin teku ana sa biyan mu alhali in muka gyara arzikin namu mun ka zamna mun ka dogon nazari mun tabbatar da arzikin da ganin mu na kasar Afirka ya isa Yaran mu yaranmu mu da jikokin su ci saboda su bar wahala wannan ɗan abin da ka gani yana cikin duniya wannan. Kai tsaye akwai wani amfanin da za a iya cewa su talakawan kasashen Afirka za su samu ta hanyar shi irin wannan taro na kungiyar AU. A to ai ka san ta AU da an da mata saboda talakawan Afirka dan haɗin ƙasa in ƙasa sun kaɗu to ai zumunci ai dan duka ga ana canza miyo kenan alheri za a samu shi. Mu ga namu gani kungiya ce ta daɗe ba a ga amfanin ta kawo sosai ga mahimmanci bisa ga haka amma da yanzu shugaban ƙasa ne yanzu sun ga cewa to mun daga can da ayyuka da yawa amma kuma yanzu mun ya kamata mu dukan mu ta yi tsaye mu dibi abin da yaran muka so saboda ku zanga zanga ta yi yawa rikici yawa shan hankali yawa kin in ban zauna ba mun ka dogon nazari to asirin na mutane za su rubuce muna to ko bai kamata ba yanzu mu bar ma eh, iyalin mu da mu da kan mu da su yi ko su mu shugaban mu su bar abin da zai shi na maudu sai ce ku zo mu zamna mu diba mu gani mu nazari mu ga abin da kamata mu magani idan talaka da ka gani ai shi ne an mai kuɗi talaka shi na an mai iko hmm. duk mai iko da gaba kuɗa talaka ba Allah so zai shi kuma saboda iko na kai ya kare hmm. iko na zaɓe ne kin duk wanda ya so ya yi kuka wurin talaka talaka ke shi in gobe bai in fara talaka talaka na ɗauka tai ba zai ɗauka tai ba hmm. to mu kuma da an nan ta da su mu da kanmu ba za mu yarda ba saboda duk halin da muka yi saboda Allah dan muka yi ta kun saboda talaka kai Salisu Muhammad Habi kenan ministan yada labaran jamhuriyar Nijar. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin mu buɗe layukan namu mu shakata da wannan. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Hello, da wa muke tare? Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To, Malam Ibrahim, menene ra'ayinka? To, gaskiya ni a ra'ayina taro ne kawai suke na wanda za su sha shayi su tashi su wace kowa koma kasar shi. To. Domin saboda na'am. Ina jinka, ina jinka. yawa domin saboda ainihin shugabannin nan namu na afirka ba su da kishin kasashensu to da yawa za su yi taro su tattauna abubuwa wanda yake masu muhimmanci ne da za a yi su a aikace ba za su yi ba sai dai kawai da an zauna a tattauna a tashi kowa koma kasar shi babu abin da za a aiki da abin da suke tattaunawa To amma kai baka da wani abu da ke zuciyarka da kake son su tattauna kamar matsalar harkar tsaro da kuma kokarin wata yarjejeniya da ake kokarin a rattaba hannu a kai ta cinikayya? yau wato bangaren cinikayya na abu ne mai kyau bangaren tsaro ma abu ne mai kyau sannan yana da kyau a ce sun mai da muhimmanci akan waɗanda Allah ya ba basira a bangaren kere-kere haka kamar bangaren ilimi wanda ko muna da masu ilimi a afirka wanda yake ya kamata a ce sun tattauna a kansu mu ma ya kasance komai ba sai mun je kasashen turawa a samu wasu abubuwan a rika kerawa a kasashen mu na afirka to mun gode ibrahim mai wankin hula to yanzu kuma bari mu je abuja wa muke da shi daga abuja abdulhamid ishaka daga garin gwagwalara to abdulhamid ishaka menene ra'ayinka a ni ra'ayi na duk ma'aikatan nan gaba da haɗin da kuma ba ka ba duk magana wannan taro na wannan mutane gaskiya ne bai da wani amfani a kanu saboda zaliman mutane ne gaba da Allah sa ku ta lafiya to mun gode Abdulhamid eh. Ishaka to yanzu ah, kuma ah, ah, to yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna wa muke da shi daga jihar Kaduna To, isa haka mai wankin wula samu naka da Allah ka ɗaga murya ka ba ma jinka sosai. Na'am wannan taro da abin nan suka yi gaskiya mu ba mu ga amfaninsa ba. To, a, to me kake ganin ya kamata su tattauna a wannan wajen taron? kuma ba shi da wani amfani ga talakawan kasa suna da yin taro ne kawai na shan shayi su To, shi ne ra'ayin naka kai kenan. To, mun gode yanzu bari mu je jihar Bauchi, wa muke da shi daga jihar Bauchi. Suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to ayuba imam menene ra'ayinka to ni dai ra'ayina babban abin da nake son su tattauna a wannan waje shine na farko akan tsaro su daure su yi mana maganar tsaro a samar da tsaro a afirka idan aka samu tsaro to lallai za a iya aiwatar da komai bayan haka kuma sai magana akan harkan ilimi idan suka yi kokari suka ba da ilimi to lallai wani abin ma ba za a yi shi ba ai rashin ilimin shi yake sa hankali ya tashi to lallai akan maganar tsaro da kuma ilimi dinnan su tabbatar an aiwatar da shi a afirka mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mun gode ayuba imam daga jihar bauchi da fatan shugabannin sun ji wannan fata naka to yanzu kuma bari mu je jihar yobe Assalamu alaikum. Assalamu ah, alaikum salamu da wa muke magana? Eh mai magana Mustapha Muhammad Kafinta ne. To Mustapha menene ra'ayinka? Eh to ni ra'ayi na ji wani in sun taru duk abin da aka yi ba zai mana alheri a kasa ba su ringa yi shine yasa Allah ya sa su yi imani su yi mana abin kirki. ji sauro ya riga ya rufe mu ba ma cin riban komai ba ma zuwa kilomita talatin ko ta wani waje. To mun gode Malam Mustapha Muhammad. To Hello. Kuna tare? kuna tare da Haruna Abdulmumin mai gwado da karamar hukumar doguwa a jihar Kano. To Malam Haruna menene ra'ayinka? To a gaskiya ra'ayina a wannan taron da ministocin nan suka yi ba abin da ya fi su ba muhimmanci fiye da tsaro. Domin yanzu matsalar tsaro ita kaɗai ce take addabar mu a wannan yanki namu na Afirka. Na gode ra'ayina kenan. To Malam Haruna. a yanzu kuma daga jihar kano bari mu je jihar kogi wa muke da shi a jihar kogi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu amu alaikum assalamu wa rahmatullahi da wa muke magana da jiniya lelwa daga ajakuta a nan jihar kogi to jiniya menene ra'ayinka to ina ku don allah ku taimake ni ku bani ni tsokaci akan abun da dame mu mu filani abun da gwamnati ya shirya mana To yau ai muna batu ne akan kan taron da shugabannin Afirka suke yi. Mm. To kake so su tattauna? Ina neman ku akan wannan zance da aka mana a kan za a kila To ba Filatani dai bai gaji a tsare ki wuri ɗaya ba tsakani da Allah. To ina jin mun dan samu tangarɗa da to yanzu dai bari mu je jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger? Aminu Muhammad Sani ɗan talaka. To Aminu Muhammad Sani ɗan talaka menene ra'ayinka? Gaskiya nake gani ina tare da wanda suka yi magana na farko da na biyu da na uku. Taro ne dai ne ga nake gani na shan shayi. Don idan ka ga irin matsaltsali da ke damu ma Afirka, most especially a Najeriya jihar Zamfara, Maiduguri, ko abin da ya faru a katsina tsakanin jiya zuwa yau ya ishe kabon fargaba. Mm, to ai eh. malam aminu maganar da muke yi dama shine wannan taron da suke yi me kake fata ko kuma me kake so su tattauna a matsayinka na mabiya shine kai musu fatar alheri mm-hmm. amma tsakani da allah a yanda mu muka ba ma most especially shugabanmu na najeriya buhari goyon baya da muna ganin kamar wani mai zaya ne gaskiya mun karya makani da Allah mun karya don abun cin zali ma ya kai ga har a kofar ɗakinsa abin yana faruwa don mun ba mu ɗauka abin zai faru a gare mu a nan arewa ba to a sabani da Allah kai in ka zo a matsayinka na da adali da tijo a To, to mun gode Aminu Muhammad yanzu kuma bari mu har yanzu dai kai muna jihar ta Niger. Wa muke da shi a Niger? Kuna magana da Mika'il Yusuf daga nan mai godiya unguwa a Kimba. To Mika'il menene ra'ayinka? To ra'ayina ni dai akan wannan taron Allah ya sa ya haifa mana ɗa mai ido. To me kake fatan shugabannin su tattauna? kamata su tattauna a kai hmm. wayanda suke damuwan talakawan Afirka gaba ɗaya. Idan har sun tattauna a kai Allah ya tabbatar da alheri. To kamar me kake so su tattauna? To kaman abin da ke shafon matsalan tsaro kaga yanzu idan ka duba a afirka kaman nigeria niger libya da sauran wurare kaga duk babu kwanciyar hankali a waannan wuraren kaga abu ne wanda ya kamata su wayannan shugabannin kasa su zauna su tattauna kuma su duba a nemi mafita a kai to mun gode malam ilu to yanzu kuma daga za mu leka jihar kano Wa muke da shi a jihar Kano? Hamisu Shola Kunya. To Hamisu Shola Kunya menene ra'ayinka? Ra'ayina a nan mutane sun a kan Buhari shi ne zai musu komai a Najeriya. kuma ba haka ba ne mutane an riga an bar Allah kuma an zira Buhari ido Buhari ba zai iya mana komai ba in mu koma ga Allah ba. To yau dai sai mun koma ga Allah kamar yadda Allah ya mana sai mun koma ga zai ba mu shugabanni na gari to dole ne sai mun koma ga Allah Allah zai ba mu Malam Hamisu Malam Hamisu Shola yau muna magana ne akan taron kasashen kungiyar Afirka da ake yi ta EU a jamhuriyar Nijar inda muka tambaya eh. cewa wani irin abu kuke fata shugabannin da suka haɗu na kasashen Afirka gaba ɗaya su tattauna. abin da muke so su tattauna a kan tsaro hmm. mu a ƙasar mu na afirka shine abin da ya fi damun mu a yanzu wato harkar tsaro mm. daga wani state nan yanzu misali ina Kano sai na ce ina son in je Niger kai kwaman Kaduna ma abin ya gagare za a iya kama ni a hanya a saka ni a mota a gudu da ni kuma misali yanzu a matsayina na talaka yanzu aka ɗeba naira miliyan goma akan a fito da ni ba a yan uwana ba zai hada miliyan goma dan a fito da ni To, mun gode ha musu shola kunya yanzu bari mu je jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe? Abbas ne Abbas Ganjarma. To Abbas menene ra'ayinka? Eh daga Yobe. To muna jinka. Kuna local government. To muna jinka Abbas. abin da nake so da ku yau dai yana fatan da Allah ya sa ma na sadu da ku dan na jima na neman ku ban same ku ba. To mun gode Malam Abbas. To ina ina ina so da Allah a miƙa min kuka na gaba shugaba da Allah taimaka min game da lamarin tsaro din nan. To, To mun gode Abbas da fatan mahukunta ko kuma shugabannin kasashen Afirka da suke wannan taro sun ji abubuwan da mutane suke so ko kuma batutuwan da mutane suke so su tattauna. To muna godiya kwarai da gaske ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana mana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai Masu sauraro kada a shafa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karfe hudu da minti hudu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Tsohon shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA Sepp Blatter ya gurfanar da hukumar ta fifa a gaban kuliya bisa zargin bata masa suna da kuma neman mayar masa da agogansa har guda 60 da ya ce suna hannun hukumar blatter dai ya shugabanci hukumar ta fifa har tsawon shekaru goma sha bakwai to amma mulkin nasa ya karkare ba ta daɗi ba sa'ad da aka tuhume shi da laihin ayyukan cin hanci da rashawa a shekara ta 2015 lamarin da ya sa aka dakatar da shi daga lamuran kwallon kafa na tsawon shekaru shida yayi da awar cewa an yada rahotannin karya akan kudaden da aka ce ya karba bayan kammala gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2014 blata mai shekaru 83 a halin yanzu ya ce a shirye yake ya ramata kwarkwara domin kuwa yana buƙatar shi ma ya yi wa masu bincike na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na kasar faransa bayani akan yadda aka baiwa kasar qatar damar karbar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 yanzu haka dai jami'ai na nan sun soma bincike akan zarge-zargen cin hanci da rashawa da ke tattare da wannan gasar wacce aka yi zaben ta a shekara ta 2010 tare da fitar da sakamakon zaben da ya baiwa kowa mamaki tsohon shahararren dan wasan kungiyar bayan munich da chelsea ayan robin ya yi bankwana da taka leda yana da shekaru 35 robin dan kasar netherlands ya karkare zamansa a bayan ne a watan yunin da ya gabata duk da yake ya yi fama da ajiyar rauni a kakar wasannin da ta gabata haka kuma robin ya taba zama a kungiyar real madrid da psv na dan lokaci yayin da ya soma rayuwarsa ta kwallon kafa a kungiyar groningen ta kasar netherlands yana da shekaru sha tara robin ya lashe kofuna a kusan dukkan kungiyoyin da ya zauna ciki ko har da kofunan gasar bundesliga ta kasar jamus har sau takwas a bayan munich da kuma gasar premier ta ingila har sau biyu a zamansa na chelsea yayin da kuma ya lashe kofin zakarun turai da bayan a shekara ta 2013 an sami kai karshe da cimma daidaito tsakanin kungiyar chelsea ta ingila da tsohon dan ta frank lampard inda ya kasance sabon kocin kungiyar a kwanta ragin shekaru uku tuni da lampard ya bar kungiyarsa ta dabe conte domin soma sabon aikin nasa a kungiyar da ya taka leda tsawon shekaru goma sha uku lampard ya maye gurbin maurizio sarri wanda ya bar chelsea din zuwa kungiyar juventus ta kasar italiya a watan da ya shige a zaman sa na chelsea chelsea dai a matsayin dan wasa lampard ya buga wa kungiyar wasanni 648 inda kuma ya sami lashe manyan kofunan gasanni 11 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gaida murtala kafin mi sallama ga yusuf ya dawo da labarai amma a takaice. bayan da wasu hotunan da ke nuna yanayin tashin hankali da ake ciki a wasu cibiyoyin tsara bakin haure a jihar Texas suka bayyana a yanar gizo, shugaban Amurka Donald Trump ya ce in yawancin bakin ba su ji daɗin waɗannan gurare da ake aji da su ba, a yau inda suka fito ma bai kai gurin da suke ba a yanzu. Don haka idan suna da wani abu su bar ƙasar ko kuma su daina zuwa. A yau Alhamis ne Amurka ke bikin zagayowar ranar samun 'yancin kanta a lokacin da ake wasan harba wuta a sararin samaniya da ake kira fireworks a turanci. Iyalai da abokan arziki kuma za su tattaru don murnar wannan rana. Bayan haka, shugaban kasar Amurka Donald Trump zai yi ɗan jawabi daga al'ummar ƙasar. ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar sudan ta kudu sun ce suna ƙoƙarin daƙile annobar cutar ebola da ta zaburo zuwa ƙasar, wadda suka ganta wadda rahotanni suka bayyana da cewar kimanin kilomita saba'in daga iyakar ƙasar a arewacin demokradiyyar congo aka ta samu ganin wannan cuta ta iso wanda suke ƙoƙarin dakile ta a ta bakin jami'an majalisar ɗinkin duniya barin wutar da aka yi a daren talata da ya gabata a babban birnin tripoli na kasar libya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44 wasu kuma rahotanni suna nuna cewar 55 ne suka mutu to masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana kafin mi sallama da ku sashen Hausa na muryar Amurka yana miko sakon ta'aziyya ga ɗaya daga cikin wakilanmu da ke Abuja Benjamin Gawan bisa rasuwar mahaifinsa Goyal Gawan da ke garin Lur Kabiwir na karamar hukumar kanke da ke jihar Filato a Najeriya. Muna jajinta mishi da iyalan shi baki ɗaya. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyar mu ta yau Tian. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.